Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara haska fitila kan tsaka mai wuya da iyaye suka shiga dangane da batun ilimin 'ya'yansu waɗanda ke fuskanta barazanar tsaro musamman a makarantun kwana. Bakin da jagorar tattaunawa baraka bashir ta gayyato sun ce da buƙatar sake lale idan ana so hankalin iyaye ya kwanta ko da kuwa yaransu na zuwa makarantar jika ka dawo ne. Yau ma bakin da muke tare da su su ne Ibrahim Muhammad Sani bashir musa ibrahim babban mukaddashin babbar kungiyar kare aikin bil'adama na duniya a nan jihar kano da kuma aminu muhammad mahi ina wakiltar kungiyar ɗalibai masu kula da harkokin gwamnati harkokin ilimi kamar yadda ibrahim ya fara magana na cewar ana samun ɗaliban da suke kasawa da gazawa da menene ni abin nake ganin yana taka muhimmiyar gudunmawa gurin tabarbarewar ilimi da kuma tsaro a kan eh, sace yara eh. Eh, yana da alaƙa da poverty asalin talauci shine kashin bayan da yake sa mutane suke komawa masu laifi a cikin kowace al'umma mm. ɗaya kenan abu na biyu gaskiyar magana gwamnati tana yi wa harkar tsaro rikon kai na kashi na uku a najeriya najeriya ce kawai ƙasar da zaki laifi mm. kuma ba lallai a hukunta ki a lokacin da kika yi laifi ba muna gani tun da aka fara wannan dan fashe-fashen abubuwan nan tun daga 2011 zuwa yanzu 2011 da yawa gwamnatoci sai a ce an kama waɗanda suke da alaka da wannan ko ake zargi wani lokacin ai bincike binciken har ya fitar da su ne da hannunsu a ciki amma sai a ce za a yi shari'a ko za a yi menene wanda kuma hakan suke komawa cikin saboda sun san ba doka comrade eh, ibrahim kaji me ya ce to ni wannan sace sacen ɗaliban nan ba yau aka fara ba an sace na kibok an sace na dabci an sace kuma aka sace sacewan ba a sacewa kaɗan mm. shin me yake kawo wannan kuma ya kake ganin za a magance yawan sace sacen nan to malama baraka wannan abun ai a fili yake kamar yadda dakta ya faɗa wannan abun directly ya shafi siyasa saboda kama cire abun nan da siyasa kaman kafin ce baka cikin Najeriya saboda a baya bayan nan gwamnan Maiduguri yake cewa ya tafo a kan hanyarsa ya yi clash ma'ana ya yi kusan tafo in gama da 'yan kungiyar Boko Haram ba su kai musu attack ba su ma ba su kai musu attack ba amma da ya fito yana magana sai nake jin a majiya mai karfi cewa ana ja masa kunne ma kan cewa ya daina wa sojoji katsalanda so za a shigo kin ga yadda violence yake faruwa a kasan nan abu ne wanda muna kallo ba za ki ga an da wani mataki kwakwara ba kuma ba za ki ga abin da ya wakana wanda an ce an aikata abu kuma ga abin da aka yi na ji an karɓo ɗaliban kankara hmm. da aka je aka ɗebe ɗaliban kankara aka je aka yi negotiation aka ɗebo su amma shi gwamnan ya ce ba a yi wannan sa'in sa har a bada kuɗi ba to amma idan har an san waɗanda za a je a tattauna da su a karɓo ɗalibai me yasa ba za a tattauna da su a daina ɗiban ɗaliban ba yanzu misali ai muna ganin yadda abubuwa suke faruwa hmm. yanzu fa a cikin halin da muke ciki daga kaduna zuwa abuja a najeriya hanyar ta zama nogo area sai dai mutum ya bi jirgin kasa kome su dignitaries din su manyan kasar mm. su ai ba sa bin hanyar amma lokacin da aka kulla hanyar aka ce za a gyara za a gyara tituna lokacin da za a gyara airport um, i mean eh, lokacin in zaki tuna lafiya lau ko tallaki kike sai ki dau tallan yalo ki tafi daga abuja daga kaduna ki tafi abuja lafiya lau ba abin da zai same ki hmm. to gaskiyar magana hukumomi suna dan yin rikon sakai na kashi ban ce ba sa kokari ba amma kokarin su ba abin a kalla bane za ku dawo kan magana ta hmm. wato magana ta da na fara yi shimfiɗa da na fari akan wannan maganar shine cewa akwai siyasa ko kuma an ce an sa siyasa a cikin wannan al'amari abu na biyu mafi mahimmanci shine wato wato wato corruption me ya za a kira cin hanci da rashawa corruption ya za a kira corruption cin hanci da rashawa cin to corruption dai kun gane akwai corruption a cikin gudanar ha'inci yau wato misali to akwai ha'inci ah. to cin hanci shi da farashin to me cin hanci shi ha'inci eh. shi ne eh, kamar za a iya sa treason ko yawa shi ne a ha'inci eh, to za mu iya cewa eh. to akwai corruption dai a ciki idan muke magana akan eh, wato gurbacewar yan siyasa da kuma sa siyasa a cikin abin da ya shafi harkar tsaro da harkar da ya shafi harkar ilimi da shauransu to sai kuma magana akan wato masu corruption shine corruption ai ba wani abu ne illa a ce an yi trusting dinka an baka amanar rike wani abu kai kuma sai ka yi rikon galala da shi saboda to ma su waɗanda ake ba rikon ilimin ba su ma suna da matsaloli idan za ku iya tunawa na jam ne kowa na jam mm. mm. Su aka ce maciji ya cinye to wannan maganar mu dai mun ji an faɗa abinda dai nake son ni in ce a wannan gabar shine gwamnati tana sane gaskiya Mm. ina jin a yanzu kafin mu fara program nan da ke mm. sai da na tunano muna da wani hukuma da take kula da research mm, hukuma ce aka yi ta ta gwamnati da take kula da bincike mai zaman kanta kuma ta gyaggyara manhajojin ilimi a kowane bangare daga kowane mataki primary secondary ko menene to gaskiyar magana gwamnati bata yadda ta dauko hanya ba wani shiri da ta yi akan wani su waɗannan makarantu na'am tunda magana muke a tsaro hmm. shin eh, ba kwa ganin akwai wani abu da gwamnati ya kamata ta yi a killace makarantun idan an ce akwai abubuwa ai suna da yawa makarantun kar a bar su babu katanga dole dole to ai shine shine abubuwan da ya kamata ba a samar da eh, facilities abubuwan da ya kamata makarantu wata makaranta sai giganta ba ta da fence wasu yaran akwai wata makaranta da taba zuwa a wata karamar hukuma a nan eh na taba zuwa wata makaranta a gwarzo zo mm. makarantar gwamnati ce kuma babban makaranta ce mai tsohon tarihi amma ɗaliban kuma makarantar kwana ce amma ɗaliban sai ki gansu a cikin gari suna ta hada hada su ana magana na gwamnati ta yi katanga ta gewaye ɗalibai mm. katanga kaɗai fa ba shi zai samar da tsaro ba mutanen da za su tafo kilomita talatin arba'in mm. ɗari su zo har makarantar su ɗebi ɗaliban kuma su juya sama da kilomita ɗari su koma ba a cin musu ba a ce katanga za ta kare ɗalibai <laughs> ni ne eh. abin da nake cewa ba magana katanga nake ba yanzu idan makaranta misali a tsari na koyarwa ko ka yanzu za ka yi makaranta kana buƙatar malamai kana buƙatar masu gadi kana buƙatar security akalla kana buƙatar kaza kana buƙatar kaza a da yadda system din yake ko ni makarantar da ne secondary idan ka je principal zaka ga yana ta kewaye in ya ga wani bakon ko akuya ya gani ba wannan su kewaye cikin su bai cika ba ka san ɗaliban kankara da aka ɗiba ba eh ana fama da yunwa gaskiya a wannan halin ana fama da yunwa ga rashin ga rashin albashi nake duba abun maganan maganan shi comrade mahi ne da yake magana akan ai fencing ma'ana ai katanga da zai kewa makaranta eh. kuma katangan nan ba ma ordinary gini kawai katanga ba dole ai musu wani abin da yake da kamar electric electric fence electric fence ka gane to amma ba ma wannan ba ma ba ma wannan ba ma wannan ba shehu mahi ba ma wannan ba shehu mahi ka eh, gane bayan magana akan katanga din ana da bukatar su kansu ɗaliban a ta da su ka gane eh. <laughs> ba katanga ta gini ba katanga ta kariya a samar da jami'an tsaro hmm. ai a makaranta ko da dai system din mu kawai karatun ake bayarwa hmm. to ya kamata a kowace makaranta da ba a san primary ake yin yara boy scout ba misali Nan kuma za mu dasa aya, sai mako mai zuwa ku ji yadda bakin suke ganin ɗalibai za su iya ba da gudunmuwa a fannin tsaro kafin nan a madadin bakin namu Ibrahim Muhammad Sani da Bashir Musa Ibrahim mukaddashin shugaban ƙungiyar kare hakkokin bil'adama ta duniya reshen jihar Kano da Aminu Muhammad mai wakiltar ƙungiyar ɗalibai da ke sa ido kan harkokin gwamnati da kuma mu Mubaraka Bashir da ta yi mana hira da su sai kuma Chubahiro Diodone da ta sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa da kam idan aka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke, ashe mu maza bayin muke. ashe mu maza bayu muke amma daɗin bautar muke ji balle an ce mai gida balle an ce mai gida